barka mu da sake haduwa a wannan masallacin mai albarka na Sultan Sa'ad Abubakar da ke nan unguwa Gwiwa Tanki a jihar Sokoto inda muke karatun tafsirin Alkur'ani mai girma a kowane yini cikin ne kuma watan Ramadan. Yau Laraba bakwai ga watan Ramadan shekara ta dubu da da ɗari arba'in, bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina. Muna nan cikin suratul Anbiya'i har suratul Hajji jiya mun tsaya aya ta ashirin da biyar. آه، قل عشرين للشدة يودا متاشتة عشرين للشدتين وإن بوأنا لإبراهيم والتحديد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وقدر بيتي jiya mun fara karatun wannan aya wa wa ana li ibrahima makanal baiti Allah yake lokacin da muka iyakance ma annabi ibrahim daidai inda daki yake dakin Allah Allah tushrik bi shay'an cewa kada ka yi min shirka kada ka hada ni da kowa wurin bauta wa zahir baiti lil ta'ifina ka tsarkake ɗaki na shine Ka'aba da masallaci mai alfarma domin masu yin dawafi wal qa'imina da masu yin tsayuwa na sallah wa ruku'i sujud da masu yin ruku'i suna sujuda muka ce a game da wannan ayan wasu malamai suka ce dawafi in ka je Makka ya fi sallah domin Allah ya fara gabatar da liba'itina sannan ya ce wal qa'imina wa ruku'i sujud domin tawafi ba inda ake yi ne sai ɗakin Allah sai Ka'aba sallah kuma duk da akwai ninki da fifi ko in kai a Makka amma in kace garin ku zaka zaka iya yi kasan wannan aya abinda ke nuna tafsirin wannan aya Imam al-Bukhari ya fitar da wani hadisi mai tsawon gaske na so yanzu in karanta mana shi to amma kasancewa shi kanshi zai dauki fiye da awa ɗaya lokacin tafsiri yana cikin hadisai mafi tsawo da Imam al-Bukhari ya fitowa a cikin littafi ne wajen shafi biyu da rabi yana ba mu labarin annabi Ibrahim game da yadda ya zo makka da yadda Allah ya ce mai wa ilbahu Ibrahim a makanan baiki. Allah ta bai shirk ta shay'an abin abinda labarin ya kunsa shine Allah ya umarci annabi Ibrahim daga Baitul Maqdis daga Sham ya zo makka da ya zo makka wannan tun kafin gina Ka'aba ya fara zuwa makka wato wannan gina gina Ka'aban da yayi ba shine zuwa ne na makka na farko ba ya zo na farko matar shi da ɗanɗanta shine shi ne Ismail, Ismail Hajar, dama mutum matar shi ta ce Sara, suka daɗe suka yi wajen shekara ashirin ba su haihuwa, sai ta ce mai ga wata nan ka ɗauka, kila in ka yi amfani da ta Allah zai ba ku ɗa, kuma aka yi haka, ta samu ɗa, ta samu ciki, tana samun ciki ya zo cikin littattafan banu Isra'ila wanda ba su inganta ba, sai ta Sara ta ji babu daɗi, ta ji cewa ita ta daɗe tana nema ba ta samu ba ga Bai baiwarta ta samu, sai abu ya zo na fara shiga kamar na kishi tsakaninsu sai ta umarce shi cewa ba ta son ta ga wannan baiwar tata sai ya ɗauko ta yayyo makka da ita amma kawai mafi inganci Allah ya umarce shi kamar yadda hadisin Bukhari a cikin Bukhari ta tambaye shi da ya zo ya aje ta daga ita sai jariri ya aje su a makka a wani rafi na tsakanin safa da marwa babu abinci da abinci ya zo musu kaɗan da ruwa babu mutum ko ɗaya babu alamun mutum babu dabba ya juya zai tafiya tace mai dan me zaka bari munan, aya bai ansa ta ba na ju bai ansa ta ba na uku tace Allahu amaraka bi hada Allah ya umurce ka ka aje munan kala na'am yace Allah ya umurce mu ya aje munan yace idan la yubayyuna in dai Allah ya umurce ka to Allah ba zai tozarta mu ba ta tsaya nan annabi Ibrahim ya wuce wata annabawa ana jarabta su jaraba yaro yana dan karami danka ka dade ka samu haihuwa ba kina dan karami an ce ka bar shi ranka tafiya ka kama hanya ka tafi ya bashi nan da ita abinci ya kare ruwa ya kare annabi ibrahim annabi isma'il ya dinga kuka ya dinga kuka hajar ita ɗaya ce wuri tana kallo ne abin na damunta sai ta daina kallo ne ta ta hau dutsen marwa ta fara hawa ta diba ta ga ko za ta samu mutum ba ta samu ta dawo dutsen safa ta koma yi dutsen safa da marwa har so bakwai Abdullahi bin Abbas ya ce annabi sallallahu ya ce don haka aka wajabta yin sa'ayi tsakanin Safa da Marwa so bakwai domin koyi da abinda da abinda yake wannan na Hajar ta yi tana nan sai wasu Laraba suka zo da ga Yaman suka saki tsuntsu yana jiba musu inda hadda ruwa sai suka tsuntsu ya tsaya wurin suka ce duk inda tsuntsu ya tsaya to akwai ruwa wurin suka zo suka same ta kafin haka nan da ta je neman ruwan ba ta samu ba shi kuma yana yana sa kafa ta ga kasa yana girgizawa yana sa kafa ta yana shuri-shuri a ƙasa sai Allah ya kuku da ijiyar ruwa sai kasance ta samu ruwan da za ta sha yanzu shi ya samu ruwan da zai sha amma ta kai suna cikin cewa su kaɗai cikin daji babu kowa sai wayannan mutane su ga akwai ruwa suka zo suka nemi izini ta yi makwabtaka da ita ta ce za ku yi makwabtaka da ba ku da haƙƙi da ruwa ruwa nawa ne suka ce eh sun yadda suka tsaya na inda take har suka girma Isma'ila ya girma suka auren mai dama annabi Ibrahim ba balarabe bane zaka dane ne annabi Isma'il ba balarabe bane dama mun faɗi cewa annabi Isma'il shine uban larabawa annabi Isa shine uban yahudawa to asali shi annabi Ibrahim ba balarabe bane ko dane ne annabi Isma'il ba balarabe bane to amma wa'annan mutanen da suka zo daga yamma su ne larabawa sai suka zama suka yi makwabtaka da su ya ma yanzu uban bai dawo ba annabi ibrahim bai dawo ba sai suka yi tayayi auye daga cikin su ya auye balaraba to ta nan ya zalla balarabe sai kasance ya iya larabci yanzu tun da mutanen da kusa da shi ne larabawa su da suka yi makwabtaka da shi kuma ya aura daga cikin su daga nan tsako ne suka zalla larabawa za ka akwai larabawa na asali na yaman akwai musta'araba wai da daga baya suka zalla larabawa su ne mutanen makka wanda yake tsakon annabi tsakon annabi isma'il alaihi salam suna nan bayan ya aure wannan matar yana yana zaune da ita sai annabi Ibrahim ya dawo ko da annabi Ibrahim ya dawo annabi Isma'ila baya nan ya tambaye ta ya kuke da ke da mijinki tace mai muna nan cikin tsanani muna wahala abinci ne muna wahala ta faɗi maganganu ne na ba su da kyawu sai annabi Ibrahim ya ce in ya dawo ki ce wani tsoho ya zo yana gaida shi kuma ki ce ya ce ya canza kofar gidan shi da ya dawo annabi Ibrahim ya dawo annabi Ismail ya dawo ta gaya mai cewa mun yi wani bako tsoho ya zo ya kuka yi da shi ta gaya mai ni ya yi miki wasiya hal ki bi shay'in ya baki wasiya wani abu ta ce eh ya ce ga yin adaba ta babika sai ce wannan mahaifina ne kuma cewa da ya in canza kofar gida na kece ya ce in canza zaka kuma inda ki na sake ki sai ya sake ta saboda mace mai tono asiri ba ba mamacin zama bace duk mace da zaka gaya ma wani ba mu da babu mijina cikin wahala muke to ba mata kware bace ba mata da ya kamata a aure ta bace don shi annabi Ibrahim ya ce mai annabi Ibrahim ya ce mai sake ta ya koma aure wata mata annabi Ibrahim ya saki dawowa annabi Isma'ila bayan nan jirin wannan abin babu waya bale yanzu ya buga mai ga yanar tafi ko babu wani kawai ya ce wajen neman abinci ya ce wani kaza in kwana uku zai yi shi annabi Ibrahim bai san kwana uku zai yi ba bai san da babane zai dawowa ba wanda suka yi tunanin irin yadda mutanen da suka yi rayuwa kai da annan an ce wani ya ce ma takanai ya kuka yi rayuwa babu intanet babu waya babu kaza ya ce da kuke rayuwa yanzu babu kunya babu tsoron Allah <laughs> kudu da kuna yin rayuwa yanzu babu kunya babu tsoron Allah gudun mun yi rayuwa babu intanet babu babu waya babu kaza ai ba wani abu ba ne annabi ibrahim sake dawowa ya iske wacce matar ta biyu ya tambaye ta ya kuke da ke da mijinki ta ce mai muna cikin lafiya da zaman lafiya muna abincinmu shine nama muke ci da ruwa muke sha sai ce Allah ya muku albarka ga nama da ruwa in ji annabi Ibrahim sai ce in yin dawo ki ce wani tsoho ya zo ya ce yana gaida shi ya ce tabbatar da kofar gida ne tabbatar ta bata ba duka sai ya dawo a sai ta gaya mai sai ce wannan mahaifina ne tsohon kuma ya umarce ni ne da in tabbatar da ke akan ke mata aure ce kin ita aure ki sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce saboda wannan addu'ar da ya yi musu a makka mutum zai iya rayuwa da nama da ruwa duk inda ba makka ba in mu ce zana abinci ne kawai nama da ruwa sai ya kota ba zai iya rayuwa ba amma su mutanen makka akan wannan addu'a da annabi ibrahim ya yi musu yace mu yace mu mai barakallahu lakuma barakallahu lakuma fihi ma kuka kamar da yace Allah ya muku albarka ga nama da ruwa sai Allah ya sa a makka mutum yana iya rayuwa da nama da ruwa duk rayuwar shi amma da ya fita wajen makka kuma zai kota zai ji cewa yana bukatar kwayan abinci yana bukatar wani abu da za a tuka wani abu da za a dafa wanda ba nama ba annabi ibrahim daga baya ya dawo Allah ya umarce shi da shi da annabi Ismaila su gina Ka'aba suka dinga gina Ka'aba da shi da annabi Ismaila suna yi suna rabbana taqabbal minna innaka antas samiu du'a rabbana taqabbal wa isma'il kuma a wannan aya sai Allah ce wa in babu ana li Ibrahim makan bayt Allah bai faɗi annabi Isma'il ba baka ayin Qur'ani sai haka junan su da juna sai ma'ana ta fito can cikin suratul Baqara ya ce wa idh yarfa'u Ibrahim qawa'id min bayt wa Isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas samiu du'a wa samiul alim malamai suka ce wannan aya akwai abin lura ciki sosai aiki ne suke wanda Allah ya ce su yi su ya ce su yi Allah ya kira sunansu su ya ce su yi wa iz ana li ibrahima makan albayti wa iz yarfa'u ibrahimul qawaida min albayti wa isma'ilu Allah ya sa su Ya ce ku yi kaza a wuri kaza suka aikata kuma suna cewa rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim ya Allah ka ansa muna ina kai da babu inda aka kira sunanka aka ce kai sallah babu inda aka kira masallacin unguwarku? gaba ɗaya kai ba a kira ka ba cikin taro kake yi kai yancin jin daga shirar bana ta kabbal minna duk wanda ya rubutu yana ganin an ansa mai ya rubutu da yawa ya kauce hanya da aka ce su yi su aka kira sunansu Allah ya kira sunan ka ce wane da wane ku yi aiki kaza ku yi shuhuri kaza suka je wannan wurin da ya ambata suka yi amma suna cewa ta taqabbal minna ya Allah ka ansa muna ina ga wanda kai ba ambaci sunanka ba ba ambaci sunan inda kai bauta ba kawai ka shigo cikin umumat ne an ce kai ku yi sallah a masallatai barka kuma an raki ina. ka shigo ka'yi kai ya kamata ka dinga jin tsoro don shi mumini in yayi aiki halle na mumini والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون Allah yana siffanta mu'minai a cikin suratul mu'minun za ta zo muna yace wallazina yutuna ma atau da wa'inda wallazina yutuna ma atau qulubuhum wajilatun annahum Allah ya ce wallazina yutuna ma atau da wa'inda ke zoma abinda suka zoma wa qulubuhum wajilatun su suna makarkata zukatan suna kadawa annahum ila rabbihim raji'un ta su koma ga ubangijin su na na shi ya rasulullah sune masu zina suna shan giya sune suna zoma abinda suka zoma suna jin tsoro annabi sai ce ba su bane sune wa'inda suke aikata abinda Allah ya umarce su aikata suna sallah suna zakka suna aiki haji suna jin tsoron ba an saba fakkar rudu da kayi an sa mumini yana hada abubuwa guda biyu da aiki da tsoro kamar da annabi ibrahim ya hada ga ya yayi aikin da aka ce kuma yana jin tsoron rabbana kabbal minna ya allah ka ansa muna shi kuma munafiki yana hada abuwa guda biyu babu aiki ga aminci shi ni ni ni ni ne kai a ce ka tuhum allah ce shi mi ne kai na samun allah shi lafiya laura ka ji kana jin garca kai mi ka kai kai na kwaye kake to ka samu matsala wannan siffa ce ta munafiki munafiki ke da aminci aminci kuma guda biyu ba za su hadu ba da ka samu aminci na wannan duniyar babu abin da kakai lahira zaka ji tsoro zaka kasance maka yawmul fazl ak yawmul fazl akbar zaka ce ran tashin hankali na fitar hankali shi kuma mumini idan yayi aiki ne yayi abin da Allah ya ce sai irin na annabi Ibrahim yana na cika minna yana jin tsoro an sa ko ba an sa ba to ganin lahira sai Allah ya tafi mai da tsoro sai kasance ya samu ya samu aminci Zan shi Abdullahi bin Umar sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce law alimtu annani salatan maqbulatan latakaltu Da duk sallar nan da nake sabin manzon Allah ne fa yayi sallah bayan manzo Allah yayi sallah bayan annabi ya wuce yace da na san ina da sallah ɗaya da aka karba da na dogara shikenan na yi kwanci na saboda mai saboda Allah ce inna ma yataqabbalu Allahu min muttaqin to matsala juyi muke babu mai tabbata an samai in sallah kake in azumi kake in sadaka kake don shi baya halatta ka rena wani kana ganin wani domin kai inda an karba ma za ka rena wani don shi Abubakar Siddiq radiyallahu anhu aka bashi wani abu ya ci bayan ya canye sai wani ya ce mai wannan abin da ni baka sihiri ne bokanci ne lokacin jahiliya ni sabu kuɗi shi ne sai wannan abin sai dinga amai yana bukatar ya amaye hanji nai ka ce kai da Allah ya gafarta ma kai da an yi ma alƙawarin aljanna amma ka zaka ji ne yadda yake gani da kai babu mai halatta gare mu ya shakka cewa sai da Abubakar na aljanna ne duk cikin wanda ya shakka cewa sai na Abubakar na aljanna ne ko ba na aljanna bane yanzu kai kai sallah za ka yi shakku an karba ko ba karba wa Allah ya sa an karba amma abubakar siddiq baya halatta gare ka ka yi shakkun cewa aljanna ne domin hadisi sun kai mutawatirai cewa na aljanna ne amma sai ya dinga amaye abin yana jin tsoro sai ka da dan aljanna kira yi ma kaula aljanna sai ce ba sani ba zai yi Allah ya ya ya ce wannan ne ga wani sharadi da sai na taka shi shi saboda imani yana jin tsoro ce yana jin tsoron Allah ya kasance ya rataye wannan ga wani sharadi ne ya kasance sai na gudanar haramu. ya kasance sai na yi kaza sai na yi kaza wato wannan shine siffa ta mu'minai Kullum cikin tsoro suke komi suka yi na ibada shi mu'mini ya hada da aiki da kuma jin tsoro annabi Ibrahim wa ibawwa ana li Ibrahim wancan hadisin da wancan ayar ta gaya mana da annabi Ibrahim ne da annabi Ismail muka shata musu wajen da za su yi gida kada su tsaki na kenan na tsakin Allah Allah ta bi shay'an kada ku yi shirka kada ku hada wani da ni wajen bauta rubai jiya. sannan ku tsarkake gidana shine tsakin Allah muka ce daga ka samu asalin tsarkake masallaci na domin masu zuwa su yi tawafi wal qa'imina da masu tsayuwar dare wa ruka'i sujud da masu yin ruku'i da sujuda da masu sallah ta fa'ila da tanafila sai kai ne gaba wa'azin fin nasi wa'azin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli qamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq Allah sai ce ma Annabi Ibrahim yanzu da ka gama daki an gama ka share ka tsaftace ka gyara wa'azin fin nasi kai wa mutane shela bil hajji da su zo aikin hajji ya tuka rijalan za su zo akan kafafunsu watan wasu za su zo aikin hajji da kafa wa ala kulli balirin dukkan abin hawa asali shi shine rakuni wanda ya wahala wajen tafiya ya yatina min kulli fajjin mutane zasu zo maka daga kowane sako amik sako mai zurfi sai ka ga mutane sun zo daga kowace nahiya wajen ake haji ga wayannan sun zo daga Africa wayannan sun zo daga Asia wayannan sun zo daga daga Europe wayannan sun zo daga America wayannan sun zo daga Australia daga kowane sako daga Africa ma wasu sun zo daga South Africa wasu sun zo daga Nigeria wasu sun zo daga North Africa daga Morocco da Algeria daga Nigeria ma wasu sun zo daga Sokoto wasu sun zo daga Kano daga Maiduguri daga Sokoto ma wasu sun zo daga Illela daga Wamako daga Tambuwal daga daga kowane lokacin haka zaka gani shine min kulli fajjin amik daga kowane sako daga kowane sako mai zuci mutane za su dinga zuwa imam tabari a cikin tafsiri ne ya rawaito hadisi daga abdullahi bin abbas da isnadi hasan yace lamma faraga ibrahim alaihi salam min bina'il bayt lokacin da annabi ibrahim alaihi salam ya gama gina dakin Allah wa qila lahu sai Allah ya ce mai aka ce mai azin fil nas bil hajji kai shela ga mutane su zo aikin hajji kala sai annabi ibrahim ya ce ya rabbi ya ubangiji ma ya bulugu sauti ina sauti na zai kaiwa sannan kai da kake son mutane daga duniya ko ina su zo aikin hajji ina sauti na zai kaiwa kala Allah ya ce azin wa Alayyar iblag kai kai sanarwa mu mu da su da sanarwa fasa ila ibrahimu khalilullahi jabal abi qubaisin annabi ibrahim khalilullahi sai ya hau wani duki da aka ce majabali abi qubais tana nan a makka ya سيحنق مويا يا أيها الناس إن الله قد أمركم بحج هذا baiti ya ku mutane Allah ya umurce ku ku zo ku yi hajjin wannan ɗakin liyusibakum bihil jannata domin ya saka muku da aljanna idan kuka yi aikin hajji jira yujibakum min azabin nari sannan ya tsare ku daga azabar wuta fa hujju ya ku mutane ku yi aikin hajji fa ajabahu man kana fi asladi rijali sai wayanda a cikin tsakon iyayensu na mazaje suka ansa mai wa arhamin nisa'i da wayanda a cikin mahaifan iyayensu mata suka ce labbaik allahumma labbai. sai mutane suka ansa suka ce labbaik allahumma labbaika faman ajaba yawma idin duk wanda ya ansa wannan yinin hajji ala kadarin ijaba zai yi hajji gwargwadon yadda ya ansa in ajaba maratan famara idan ya ansa so daya ce labbaika allahumma labbaika so daya zai aiki hajji so daya wa in ajaba marataini ne. idan ya an so biyu zai yi so biyu wanda rashin talbiya ala zalika haka haka talbiya ta tafi Allah ya sa wanda bai ansa bane ya ansa Allah ya sa ukilla wanda bai aiki haji ba Allah ya sa ya ansa in kai aiki ansa so ne zaka je wani ya tafi ko wani shekara sababi wani kuma ya dade bai tafi ba wani sai an yi passport an yi komai a ce bai samu visa ba kuma ita akai kai wanda shekara ya rasu domin me domin bai ansa wannan kiran ba wannan ya zo da isnadi hasan a cikin tafsirin a cikin tafsirin Imam Tabari ah, da isnadi hasan daga Abdullahi bin Abbas Allah ya ce aishe laga mutane su zo wannan ayar da ita da ayar da ke bi mata imamu shangidi shek Muhammadu aminu shangidi babban malamin nan na tasiri ya yi mata cikakken sharhi da bayani a cikin littafi ne abuwa bayan ya ta shaki ɗari kaza ne sharhinta sai da shoren limamin makka na yanzu ya soki wa'in ayoyin ya yi littafi a kansu ya soki wannan shahin nashi ya yi littafi ya ta hakikira ce mai khalisul jumal littafi ne mai matuƙa amfani game da aikin haji in ka same shi ka samu sifatul haji na shakka nasiru albani to ka gama magana ka gama sanin aikin haji tsananin sanin aikin haji za ka yi domin domin domin sun yi cikakken bayani shakka sidin albani ya tara hadisin jabir ya ɗauka da duk hadisan da suka yi magana game da aikin haji sai ya haɗa su da hadisin jabir sai ya sifatu hajji nabi sallallahu alaihi wasallam kama rawaha jabir yake siffa hajji annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da jabir ya rawaito shi littafi shi kuma Sheikh Muhammad Ramin Ibn a nan a cikin Adwaul Bayan sai ayan nan ya haɗa da duk ayoyin da ke magana game da aikin hajji duk wa'ancan hadisan da duk maganganun malamai ya haɗa yayi wannan littafin da ya haɗa yayi sharhin su shi kuma ɗauka ya yi yayi wannan littafin na Khalid Zuman littafin ne mai matukar muhimmanci ina baiwa ƴan uwa na ɗalibai ilmi wanda bai karanta shi ba yayi kokari ya karanta shi zai san aikin hajji zai san bambance-bambancen ra'ayin malamai zai san abubuwa da suka shafi layya da aikin hajji za ka ko ya kake so ka karanta kana so ka zo kucin kucin lai ta zo in ka karanta abuwahul bayan ko ka ɗauko wannan zahir halisul jumat a cikin suratul hajji za ka samu cikakken bayanai wanda zai saka wa mutane wa'azi zai saka wa mutane muhadara zai saka yi hutubar juma'a zai isa yi abubuwa da yawa har ma wuce abin da kake bukata domin bayani ne babba Allah ya saka musu da alkhairi Muhammad Aminu shankili babban malami ne babban malami wanda yake duniya ta shaidan mishi da ilimi asalin ya na kasan mutaniya ne ɗan Afirka ne na kasan mutaniya wanda ke su ba san wai a karatu ga malami ba a karanta a fasara a tashi a duk littafin da karanta sai ka har da ke shi Bukhari kake so ka yi eh ka zo za fara baka shi in ka har da tsanin ka zo a fara karatu amma ba a karanta wai a fasara ba ka tashi ka tafi to ya sha karatu ya sha karatu lokacin da aka buɗe jami'a ta farko a cikin ƙasar Saudi Arabia ana buƙatar mallamai a duk duniya su ko ina zo da su sai aka ja ka ɗauko shi da aka ja ka ɗauko shi ya zo a ya karanta suwa a matsayin malamin jami'a su bin ba su rahimahumullah suka fahimci cewa yana da ilimi saboda su ba su da girman kai sai suka zo suka tsaya suka yi karatu a kan shi wani sun ɗauko shi ne su a matsayin su ne mallaman gari ga wani malamin bai da koshe kanta suwa a jami'a mu ne shugaban jami'a amma da suka fahimci yana da ilimi sai suka tsaya rai suka yi karatu shak sun jina albani abin da yake cewa in ni gane shi sai dinga tuna min da ibnu taymiya kawai haka nake tunawa in ga muhammadu aminu shankidi akwai wani malamin mu babban malami ne ya rasu yace wallahi in yana karatu in muhammadu aminu shankidi yana karatu sai a azan sai a dalkahi ne yake dibe yake karanta yace kai wallahi inda littafi yake dibi da sai ya kuskuren wani abu yadda yake zuba ilimi yake zuba ilimi yake zuba karatu yake zuba karatu Allah ya mai rahama ya karantar da dai duk mafi yawan mallaman zamanin nan zaka ji sun ce sai karatu gare shi za ka je sun ya katar da shi babban wanda ke jin daɗi yake alfahari yake jin daɗi da ya karatu gare shi shine Sheikh bakar abdullah abu zai wanda ke cikin tafai ne da yawa yana ambata babban malamin mu na tambayi malamin mu malamin mu Sheikh Muhammad Al-Amin Shekidi ya ce kaza kaza kaza kaza lokacin da yazo yana lakkara a jami'an musulunci ta Madina ya ka tashi fa invigilation lokacin jarabawa Ya ce invigilation in ɗalibi ya tambayi kushin nan ba kaza an ce miya kaza sai ya gaya mai ansa sai ya ce annabi sallallahu alaihi ya ce man katama ilman uljima lahu lijabun min na'in ya ce annabi sallallahu ya ce duk wanda aka tambaya ilmi ya foye za a mai lizami na wuta haka shi ya shigo ki a jira invigilation shi ka tambaya ga ma zai ba ruwa dai haka haka aka fahimta sai yace bai iya fahimta annabi yayi magana bai fahimta wani magana examination officer cewa wannan wannan wai exam ce ana son mutane bai iyawa to da su annabi a cikin girman musulunci a cikin masu shi bai yi karatu na aka ba shi a cikin ba digiri ba masu zai ba PhD ba shi abin da aka koya mai in annabi ya ce to ba a hada magana kowa da magana annabi za ka invigilika za ka examination bisa ka yawon kuyi kawai annabi ya ce ya aka tambaye mutum ya fasi za ka shi kara wajen price ta tula bin ba sai ce ku bata shi invigilation kawai shi ne kawai mafita ba wai da za a yi kawai kusa ya ka tambaye shi to ana cikin aka fakafe a bata shi invigilation sai wani yana 400 level kullace shari'a cikin tambaya da aka yi musu cikin tambaya ma hiya shahadatu zuwa da ka ce mashi shahadar shahadatu zuwa sai tambayi malami a shaidun zuwa shaharatul zuwa ya ce shahada shahadatu zuwa ba ya ce ya ce kana aji hudu za a kare jami'a ko ya ce za a baka shahada certificate ko a ce kazan malami ko ya ce ta shahadatu zuwa <laughs> ya ce wannan certificate da ba certificate ya ce ba shahada da larabci ya ce certificate da za a baka kazan malami za a ya ta baka malami ba ta abin da shahada zuwa ba ya ce wannan certificate da ake ce ba ta zurba da za a baka Allah ubangiji ya mai rahama in kana jin in kana jin labarai ne abubuwa ne wanda suke sa kuka su sa daɗi su sa kasancewa lalle lalle an yi maganganun malamai a ciki wacce aya da muka karanto a wannan aya da muka gama karanta yanzu yace wa irbawa ala ibrahima makanal baiti Allah ka shirbe shay'an wa tahir baitiya cewa Allah ya ce a tsarkake daki na yanzu yana magana ya ce yana cikin abin da ya shigo na musiba a cikin ɗakin Allah ɗan misira sun zo da kamera suna ɗaukar bidiyo ana sa a TV ana ɗauka ana sa ga mutane a nuna masu sallah ya ce Allah ya ce wa ɗajiyar bai tiya amma ga ya an shigo da kyamara ya kamata a tsarkake masallacin Allah da masallacin annabi sallallahu a tsarkake su daga kyamara inda ya rayu wannan lokacin da mi zai cewa wanda kowa yana da kyamara cikin cikin ɗakin Allah Allah ubangiji ya mai rahama Allah ya haɗa mu da su a ranar alkiyama cikin aljanna fi maqadi sirkin inda malikin muqtadir sai Allah ya ce mai wazi kin nan ne haƙƙi. ce su zo aikin hajji ka gaya musu daga kowane lungu su zo aikin hajji saboda me li yashhadu manafi'a lahum domin su shaidi abubuwan da ke musu amfani domin su ga abubuwan da za su yi musu amfani in mutum ya aikin hajji aikin hajji babban makaranta ce ya ga mutane sun zo da fari da baki da mai kudi da talaka da ɗan amerika da ɗan china da ɗan sokoto da ɗan ko'ina da ko'ina an haɗu waje ɗaya ana bauta ma Allah wannan ɗaya ishe ka sanin cewa Allah na yana da girma yanzu masallacin makka in an kasance ga aikin hajji kan tafi ka da mutane suke ga sunan kowa daga zane da mayafi kai ma san Allah yana da girma yana da iko babu wani taro da ake duniya da ke tare mutane kamar taron aikin hajji duk duniya babu wani taro da ake tara jama'an mutane kamar taron aikin hajji akwai lokacin da wasu 'yan luwaɗi suka yi taro a London da ni gani sai da azara nan za tashin kiyama amma ko alama bai rabin rabin rabin rabin rabin aikin hajji ba suna kuma suna taro suna taro na duk duniya da tutar su su taro a cikin wata ƙasa cikin ƙasashen da suke ba su yanci su yi su taro da 'yan luwaɗi da 'yan maɗigo da 'yan kaza wallahi ranar da ni inda suke yi a cikin London ne sai da na aza. na ji tsoron azara na za tashin kiyama bai tsammani zan wuce wurin ba a kife wurin da ƙasa ba to amma dukkan wani taro da taron da aka yi na kwallo da waye babu mai tara jama'a kamar taron aikin hajji kuma a tara a yi lafiya a gama lafiya mutum ya wahala kamar yadda Allah zai gaya muna aya ta gaba cewa akwai wahala amma a kaimunin ya wahala in ya dawo yana tattalin Allah ya sa ya koma wata shekara saboda ya shaɗu manafi alahu in ka je aikin hajji wani ya yi kasuwanci wani a aikin hajji yake sanin wani wani a aikin hajji yake samun mata can suke haduwa ya zo ya yi aure wani a can take samun miji wani a can yake haduwa da wani ya san shi wani a can yake zuwa waje ake ajiye so kaya ya zo ya tayar wani ya zo da su ya je ya sai suwa liyashhadu manafi alahum don haka yana halatta mutum ya je aikin hajji kuma ya kasuwanci ya je da niyyar aikin hajji kuma ya sau wani abu da ake bukata can ya kawo gare su ya sai wani abu da ake bukata gare su ya kai ya kulla wata hulna wasu su je aikin hajji su je jami'o'in saudiya su yi interview su koma su samu admission su je su yi karatu kagali ya shadu manafi alahu wasu su je aikin hajji su haɗu da manya-manyan malamai da ba zai su haɗu da su ba in ba irin can ba ya ɗaya daga cikin manya-manyan fa'idodi da ɗalibai ilimi ke samun aikin hajji sai ka je aikin hajji sai ka haɗu da manya-manyan malamai na duniya wanda ba za ka haɗu da su ba in ba aikin hajji ba akwai malaman da ko umra ka je ba za ka haɗu da su ba amma aikin hajji sai su zo kuma haka aka gada tuntun tuntuni lokacin da ne aikin hajji na farko ina shiga wata hema ina shiga wata hema kitin bizimi kita kalmina sanin ga Muhammadu ne sallallahu alaihi ban taba ganin shi ba kaga iyakan babban rabo kenan haƙin mutu yana cikin babban abu da taba kuwa a rayuwata na taba haɗuwa da Usaimin na taba karatu gare shi in bi ina ɗaya daga cikin in kace kina wasu abubuwa guda uku da aggare ne a rayuwa wani sani suna da girma shine wajen na zamna gaban Sheikh Muhammadu bin Salih Usaimin ban ma san yana wurin ba amma ina zuwa da kita kalmina a shekara tu za a yi kawai sai na ga zauna bisa kujera sai ni ma ne zauna yanci alhamdulillah mutumin da suna ne ya kai gabas da yamma suna ne ya kai kudu da arewa muna karatun littafan shi ga nan a cikin muna nan zaune wurin ne aka rubuto mai tambayoyi yake ansawa ka rubuta tambaya wani ya rubuta tambaya ya ce ala gafarta malam na yi jifa jamra abin da ke ma jifa shaidan sai na jifa ana karanta tambayoyi ne sai na jefa duki shidda sai na mance ban jefa na bakwai ba sai an karanta sai ce ina mai tambayar nan yake sai kuwa ya ce na yake tashi mu an samai sai wani ya tashi ban manta yana tsaye da wando bulu yana tsaye da wata riga wanda yake kamar milik ya tashi ya ce na takalminka sai ce ga sai ya ce takalmin ka sai ya je da ne sai ɗauku takalmi ne irin yan faranshi wanda ake ribar yan faranshi bululuwan nan wanda yawa su ake yawon aikin hajji da su su gaske iya yawo da su sai doko ya ce shaka da gudu ka jeho ga muna jiran ka kaga ba da asa da da kenan ba ya bata wuce ba ina yake ya shi to ta ka je ka ko ta ka je ka jeho to sai la cikin ya shaɗu mana ta alahu ko yau duk wanda ya zo inda cikin ɗalibin ilimi ne zai je aikin hajji can ta yaki za ka je to in ka je a masallacin annabi da za ku yi kwana takwas ka tabbata kaga shak abdul muhsin abbas shi ne babban malamin hadisin duniya da akwai yanzu kakka yadda ya wuce a dinga bada labari an yi wani malamin hadisi duniya ya wuce ba baka taba gani ne ba yana nan da rai cikin masallacin annabi yake da ka shiga kofa kaza yana nan gefen ka kaza in ka je ka zauna wajen shi kaga cikin tsayin rayuwarka kai ma sai ka ce wani ranka ce na yi karatu inda shak abdulmutin abbas kai ba ka yi yadda ake cewa ɗalibai suna duk da ya yi la'asar inda albani bayan la'asar ya je da shi ya yi ba gobe ya zuce ce ni ɗalibin shan na da dina albani rike da yi ka wajen shi sai ce to kaje yana nan kaje akwai muhammadu muktar shankidi shi ma yana nan ka tabbata da ke wasu ƙulu na da'ima ne in ka je makka akwai sula haidad akwai suwaye ka tabbata ka je duk inda halkocin su suke ta zama kayi karatu domin wa'annan mutane mallama ana nana sauke su guda guda ana nana sauke su guda guda kafin ka kai la aka ka ahamo wata na sauke wani amma kaga in ka je kai karatu wajen shi alhamdulillah tun bayo aka saba wannan ba fa dukan malamai ya shaɗu manafi alahum abinda suke sun zo makka sun suna suna biyan malamai lokacin da imamu abu hanifa ya yi aikin hajji da ya zo abinda dai zo yana tambaya ina imamu malik da ya zo makka ya ka yi rashin sa'a cewa wannan shekarar imamu malik bai zo hajji yake hajji ba amma shi ya zo ne da tunda imamu malik ya shahara ya girmama zaka ya zo makka yana son ya gan shi da zo tuna aikin hajji duk wanda ke so a ya hadu aikin hajji ake gani aka ce imamu malik bai je bai zo aikin hajji ba sai ya je madina ya je madina ya ce lokacin babu hoto ko yanzu kowa ka sani duk wani malami da za a kawo maka yanzu ka san shi ka taɓa ganin hoto ne ka taɓa gani ne da sauransu to lokacin bai sani ba sai imamu abu hanifa zo shiga cikin halkar imamu malik imamu malik ya tambaye ya ce daga ina kake ya ce daga iraki ya ce daga garin kai sai imamu abu hanifa ya ce mai wamin ahalil iraki mara du'alan nifaki ya ce ba ka aya take ba aya take halin gawa Mama. ba a ba abu hari mai kanta ba daidai shi ba malamin ta ne ai garin mu na kai lalle haka aya ta ce iraki mara du alal faqiyati Allah ta wa min nan suke kenan nan suke inda muka so daga suka yi ta'arufi suka yi tattaunawa ya kasance shine hakuwar da Imam Abu ya taba yi da Imam Malik a Makka kun ga a Madina ne a lokacin ake hajji kun ga ya shadu manafi alahu haka na lokacin da a iraki a wasu mutane ma'abatar shuha ne wani tataccen nan bidiya ne ya fito da wata bidiya ta cewa babu kaddara Allah bai sa abin da zai a gobe ba duk abin da ya auku kawai ya auku ne ce babu kaddara yadda mai mutane ne sai suka kwaso wasu mutum biyu suka zo aikin hajji suka ce mun zo aikin hajji ne kuma muna son mu haɗu da ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu tambaye shi wannan abin da yake faɗi daidai ne yace kawai muna shigowa masallaci sai muka dace da Abdullahi bin Umar sai ya ce sai muka sa shi tsakanin kafaɗinmu ɗaya gefen dama ɗaya gefen hagu sai ni tsammanin ɗan uwana zai ban magana zuwa gare ni sai muka tambaye muka ce ya aba abdurrahman in eh, mun zo daga iraki ne wa kadar zahara ibala na unasun a wajen gefen wasu mutane sun ceru suna cewa annal amra ulufun cewa al'amari haka kawai yake saki babu kaddara sai Abdullahi bin Umar yace kun ka gansu ku gaya musu anni min hu wa hum a babu ni babu su kuma in suna da dukin hudu na zinari suka ciyar da shi Allah ba zai an da shi ba zai ansa da gare su ba kuma Allah ba zai anshi nafilar su ba ko farillar su ni, abi babana ya bani labari kala ya ce bai na mana hannu hannun junusun inda rasulullah isa salama za ta yau min istala alaina rajulun shariru bai ya jinta ya bi shariru sawa da shari shi ne asalin wannan dogon hadisin da annabi a cikin arba'una dai hadisi na farko a cikin sayi musulman da shi imam musulman ya fara tasowa cikin sayi ne kunga wannan dulli ya shaɗu manafi alahu domin cikin ta hadisi akwai cewa wa an tu'mina bil qadari khairihi wa saboda wannan kalmar sai ta wa an tu'mina bil qadari wa aka da wannan hadisin hadisin mai tsawo duk don mai du'a aikin hajji ne li yashhadu li yashhadu alahu lahu aikin aikin hajji akwai abubuwa da yawa yau in wani kai kake nema wanda an gagare shi kadi ba sakkwato babu kai ka Kano babu in ka je Makka da Madina zaka samu za ka samu ana wa kaga sai ka sau a lokacin aikin hajji malamai da yawa na sun da suka sau littattafai a abin nan a aikin hajji da yawan suna sun lokacin suka je tsayin wasu littattafai a lokacin aikin haji wanda babu su wanda babu su a nan ala halin aikin hajji ana mutum na ganin abubuwan amfani da ya shaɗu manafi alahu Allah ce mutane suka je aikin hajji za su shaidi abubuwa masu amfani gare su wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumatin kuma su ambaci sunan Allah ga wasu kwanaki sananni wasu ne ku sananne shine yinin ranar aiki akan kauli mafi inganci malamai sun sabani akan akwal da yawa wayan menene ake cewa ayyamun ma'lumat kwanaki ma'lumat wasu kace sune kwanakin zulhijja gaba daya da daya zuwa zulhijja zuwa goma amma malamai sun ce kauli wanda ya fi inganci shine dayan biyu ko dai mazhaban imamu malik ko mazhaban imamu shafi'i a fassara imamu malik ayyamun ma'lumat su ne ranar ranar sallah babba hajjil akbar da rana mai bi mata da mai bi mata wayannan kwanakin guda uku to haka inda Imam Malik ana layya ran sallah babba in baka samu ba gobe da safe ana yi in baka samu ba jibi ana yi wayannan kwanakin guda uku su ne kawai Imam Shafi ya ce a ran layya da kwana uku bayan bayan layya to haka ran sha sha biyu, sha uku, saboda Allah ya ce fa man ta'ajjala fi yawmayni fala ithma alayhi wa man ta'akhara fala ithma alayhi don haka wayannan kwanakin guda uku su ne don haka kan kauli mafi inganci cikin wayannan kaulin guda biyu suke muhammadu Aminu Shakiri bai rinjaye da kowane kauli ba wai kana mafi yawan malamai suna rinjaye da maganar Imam Shafi'i cewa wayannan kwanakin guda uku su ne ake ce kwanaki guda hudu ne da na ni layya da kwanaki guda uku don haka duk wanda bai samu abin layya ba sai ka yi yini na ɗaya yini na biyu yana iya yi inda kowane malami amma ya kai yini na uku bayan layyabancin yinin layya aka yi yini ɗaya yini biyu ko na ukun to inda malikiya ba zai laye ba lokaci ya wuce amma inda shafi'iya zai yi kuma wannan shine kauli mafi inganci insha Allah ta'ala Allah ke so ambaci sunan Allah kan abin da muka azzinta su alama ga ta kawun min bahimatil anami ga dabbobi na ni'ima ba a yin laye sai daga dabbobi na ni'ima dabbobi na ni'ima kuma Allah suwa guda ya sauka suwa sai muna bayanin menene dabbobin ni'ima ita ce suratul anami shin sai ga muna samaniyata azwaj samaniyata من الضأن اثنين ومن البعد اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين Allah ce ya ce samaniyar ta azuwa kashi takwas ne ake ce madabobin nima wanda dole laye sai cikinsu min al-ba'al daga tumaki guda biyu ramo da tunkiya wa minan al-ma'az daga awaki guda biyu da bunsu da akuya a aya ta gaba sai ya ce minal wa minal iblis nai daga raƙuma guda biyu raƙumi da raƙuma wa minal makarit nai daga kuma shanu guda biyu a ta da nage guda biyu waɗanda su ake yin sa da saniya su ake yin laye da su haka ku dabba ana cinta ko ana cinta da ijma'in malamai ba a laye da ita ta cika ciki kamar wacce dabba ake ci da ijma'in malamai kamar rago kamar kamar kamar kaza kaza ana cinta da ijma'in malamai tunda nufin da yake nau'in su suci amma ba a baya laida ita ko ana cinta da sabanin malamai kamar mai kamar doki amma ba a laye da shi ko da yake ana shi ne amma laye dai ba a yi sai waɗannan sai waɗannan guda takwas shine Allah ta alama ga zaka hudin bai mata lanam to ambaci sunan Allah cikin waɗannan kwanakin abinda mun ka azurta suna bai mata lanam cikin wannan kwanakin ana laye ana hadaya ana fidiya kafin su ana fidiya cikin su ana fidiya bayan su dama fidiya ita watan garama ce ita wani tara ce da aka cika kai wani abu zaka iya yi nai a cikin waɗannan kwanakin ko wajen waɗannan kwanakin dala ce fakulu minha idan kun yi layya ko kun yi hadaya ku ci daga cikin layya ko ku ci daga cikin hadaya ku sunna ne in kai yanke rago kai yanke layya ya zance kai ma ka ci daga cikin shi waqimul ba'ita ku ciyar da mai tsananin bukata wal fakir da talaka wasu malamai suka ce alba'isa shine mai zuwa yana yawo yana barka da sallah a bashi naman sallah shi alba'isa Allah ya ci ku doka ku bashi shi ne talaka wanda yake makwabcin ka shi ba zai zo ce barka da sallah ba amma da yayi ba ka diba ka bashi haka in hadaya ne ma duka ɗaya ne umma liyaqdu umma liyaqdu tadahum wa yuqulu Allah ya ce, Ummal ya ka zo ta fasahun, sannan su cika aikinsu ta fasaho wasu ka ce su gutar da ƙazantarsu in mutum ya gama aikin hajji radda aka yi jifa tun da safe ya tashi daga muzdalifa ya je zuwa mina ya yi jifa abu na ɗaya kenan daga jifa sai ya je wajen abu na biyu kenan daga jifa sai ya je wajen yanka daga wajen yanka sai ya je wajen aski abu na uku kenan daga aski ya je wajen dawati in ka gane shi baka saye ne ko naira guda ya gaji dukkan gajiya sannan ya yi dauda dukkan dauda shine Allah Allah ce sun mali ya kazo ta fasahun sannan a je a cire wannan daudan yanzu a je a yi wanka a cire a yi aski a cire tufafi a sa tufafin gida a sa turare shine ne sun mali ya kazo ta fasahun wani yufu na zorahun kun san wannan yini yana cikin yinin da Allah ya fito ya fito yana cikin yinin da ya fito? kowanne yini soyuwa inda Allah abubuwa guda hudu aka yi wannan yinin wanda yake da wanda aikin haji da wanda ba aikin haji duk suna yin uku na farko abin da ake ranar mutane za su tashi daga muzdalifa sun kwan muzdalifa da ba daga arfa kan rana ta faɗi sai a yi muzdalifa an yi muzdalifa can a kwanan muzdalifa da ba haushe kake ma kwanan mundulo ba saboda kwana ne ake kawai sai a hankali kawai mutum doka tun lokacin wahala ba ka gama wahala arfa ka zo kai kwanan wannan kwanan wahala bayan daga nan sai alhazai su tashi zuwa wajen jifan jama'a abin da ke majifar shidan suna tafiya suna Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa dai lokacin da suke tafiya shi kuma da annan gida ya tashi da gida shi kuma yana Allahu akbar la ilaha illa shi kuma zai je wajen idi zai je wajen sallar idi zaka aiki ɗaya suke yi in aka je yana isa sai ya dauki duwatsu yana Allahu akbar so bakwai yana jifa su kuma sun kai liman ya fito su ma suna Allahu akbar so bakwai suna kabbara suna kabbara da ya gama jifa sai ya je wajen yanka ya je yanke dabba ta yi ta hadaya su kuma sai su juya wajen yanke wajen yanke dabba su talayya sun ga aikin su ya zo daidai da sun gama da ya gama yanka sai ya je wajen aski su kuma dama an ce in ashirar zulhijja suka shiga kwana goma kada mutum ya dauki ya dauki komai daga kumba da gashi ne zaka gashi yayi ma yawa kumba ta yi ma yawa sai kai ma ka je sai kai ma ka je zuwa zuwa yankan yankan aski da aski da yankan kumba daga nan abu na hudu sai su je zuwa dawafin dakin Allah sai kuma suka ji zuwa tawafin tare yana ya ta baka da <laughs> baka da kila rashin kasa hausa ake tare ni kamar ɗakin kawa gana da shi haka akwai bambanci ne ko ka akwai bambanci da yawa ko ya tare ba da yawa ba kusa kusa ba to wannan abubuwa guda hudu ake wannan yinin duk wanda yake can da wanda yake yake yi don shi Allah ya ce sun mu ne ka zo tafasahum wani yakunu zuwa su cika alwashin da suka dauko na inda je barka zan su maka kallo kallo dana inda je barka zan yi maka tsaraba jallabiya in zo maka da Allah ko littafi ka sawo min sai su cika wannan alƙawullan da alwashi da suka yi ko kuma inda kai maka zan yanki dabba kaza inda kai maka lafiya zan yi kaza in gama Allah ya sani gama aikin hajji lafiya na alƙawalin kaza to yanzu ka sai a cika sai a cika alwashi da kai haka an gama thumma liyaqdu tafasahum wal yufunu gurahu amma wal yatawafu bil baitil atiq su dinga yawan dawafi ga ɗakin nan yantacce wanda yake yantacce ne ɗakin Allah ne ba bai taba zama kasan azzalumai ba tun da yake zuwa ka tuwa mulkin mallaka ba taba mulkin mallaka inda yake ba a sabon fil da suka zo suka ce za su roshe a dinga ya Allah sauko musu tsayaran ababe ko ya Allah sauko musu tsuntsaye suka halaka su zaka albaitul atim ɗaki ne ‘yantacce wayanda suka je aikin hajji cikinmu da mu da masu kallo da saurare Allah ya sa koma komawa wayanda ba su yi Allah ta ku tafi kuma Allah ya ta an yi karfafe a nan za dakata ana nuna min lokaci abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe cikin zukatan mai shafe cikin littafin mu an akwai tambayoyi da yawa bismillah kamar da kuma da masallacin da suka yi gani kan yana magana tambaya a kan masu kirkin masallacin sama da murya a kan shahararsa da masu ibada da masu rashin masallacin masallaci babban wuri ne ana maganar masallaci ana maganar lamari mai girma masallaci shine abin da aka fara yi a bayan kasa inna awwala baitin wubi alinnasi lallade bi bakka masallaci ana maganar masallaci ana maganar abu ne mai girma masallaci shine dakin Allah wa annal masajida lillahi wala da ma Allahi ahada idan ana maganar masallaci ana maganar wajaje ne da ake bauta ma Allah ciki في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في هزمه يسبه له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلقيهم تجارة ولا بيء عن ذكر الله وإقام الصلاة masallaci waje ne da ake ambaton Allah masallaci girman masallaci yana da girma da yawa ayat da za mu karantawa gobe za ta yi muna magana muhimmancin masallaci da muhimmancin malami da muhimmancin makka da madina da muhimmancin komai da yake da alaka da Allah Allah ya ce zalika za mu karanta ta gobe wa man yu'azzim sha'airallahi fa innaha min taqwal qulub duk wanda ya girmama wata alama da ke nuna Allah ya ce masallaci ba ana nufin wurin siyasa bane ba ana nufin wurin kasuwanci bane ba ana nufin wurin kaza bane ana nufin wurin Allah ne kawai masallaci nan ɗai kuwa ke haɗuwa ɗan fati kaza da ɗan fati kaza da baki da fari da mai kuɗi da talaka da ɗan kasuwa da ɗan mai aikin gwamnati da ɗan boko da wanda baya boko da malami da jahili tun masallaci suke haɗuwa domin ɗakin Allah ne zaka masallaci babban lamari ne ya kamata mu san shi da wannan girman nashi mu girmama shi baya halatta a ɗaga moya cikin masallaci a ɗaga sauki wata ran sai na umar yana cikin masallaci sai ji wasu sun ɗaga murya sai ce zo min da su aka zo mai da su yace ku daga ina kuke halal suka ce daga Taifa muke yace wallahi kun yi arziki inda dan Madina kuke sai na ta yi muku buloli dan ku zo cikin masallaci ku daga wata su da kauye kuke ba da cikin gari kuke ba don shi in fa ku zo don haka masallaci ba a daga sauti don shi annabi sai ya hana ai sanarwa ta cewa abu ya bace ga ana cikiyar kaza wani shigo masallaci yace ina ne mara na ya bace sai annabi ya ce Allah ya sa ka a gane ya ce duk wanda ya zo masallaci ya muku cigiya cewa abin ya bace ku ce Allah ya sa ka a gane domin ya ce ba don haka aka gina masallaci ba masallaci girma gare, abin da ya kamata mu sani duk da a masallaci ba a daga sauci ba a maganganun da ba su dace ba amma kuma ana abubuwa ne yau da kullum babu laifi a masallaci misali a masallaci duk jami'o'in duniya suka fita annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin masallaci ke koyar da sahabbai ne don haka a masallaci abubakar ya fice zan babban malami sai dina abubakar sai dina umar sai dina usman sai dina ali sai dina talha sai dina sa'ad sai dina sai duk wani babban malami da kan jiya sai dina abu huraira a cikin masallaci yayi yayi karatu haka yana halatta a sa karanci karanci cikin masallaci akwai wanda ya ban labari ban san faɗi sunan shi ba san ko bai san faɗi sunan shi ba yake ce min mun fahimta ɗaya daga cikin shugabannin masu gidajen talabijin ne manya-manyan gidajen talabijin inda da kuke gani ana sa karanci-karanci ya ce wallahi mun fahimta a karatuka da ake kawo ana sawa kamar ce muka yin ta afirka tv 3 su suna tv su wuta su manara ya ce mun kula dun karatun da ake ɗaukowa cikin masallaci ya ta albarka ya ta samun masu kallo nai har jin daɗi ne ya mutum ɗaya yana karanta su a cikin masallaci na karanta su a wajen masallaci amma darasin da yake cikin masallaci sai zai ya fi samun karɓuwa mutane sun fi sonai saboda a asali ilimi ina ya fara cikin masallaci ya fara don haka ya kamata mu san masallaci daga nan duk jami'o'in duniya da muka sani suka fara daga masallaci duk barikin sojan da ka gani a cikin masallaci ta fara a cikin masallaci annabi ke shirya mutane in za a je yaki a cikin masallaci ashabu suffa suke su ne mutane wayanda suke zuwa yaki ya tashi zuwa Allah ya gaya muna cikin suratul al imana sai ce wa iz Allah ta wa iz dauta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil-qitali wallahu samiyun alim wannan yakin bada kenan a yakin Uhud cikin masallaci Annabi ya hawo minbari yake ce musu ga mutane sun zo mu hita mu yake su ko mu tsaya nan suka ce a hita bakin dukin hudu a yake su cikin masallaci cikin kurkuku duk ne ko ga prison a musulunci asali cikin masallaci tabbita a cikin masallaci annabi ke a fursunonin yaƙi ya an kawo a cikin masallaci annabi ya gita masu mama musulunci ya ce ka musulunta ya ce ba zan musulunta ba annabi sai da ya sakai sai da ya tsere ya tafi ya gaba mu ya ce dawo ya ce na musulunta ya rasulullah ya ce abin da sarki musulunta ka a ce an kaure ne na ji tsoro na musulunci da tsoro kun san laraba da suke da taurin kai ya ce amma tunda na ga cewa ba tilastawa ne na zo na musulunta don na asibiti da kuka gani cikin musulunci asali duk ina ga asibiti cikin musulunci cikin masallaci take masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam shine asibiti ta farko a musulunci a cikin masallacin annabi sa'ad bin mu'ad ya rasu a wadda ke jinya wadda ke ita ce asma binti yazid binti sakan ita take da hema a ƙarshen masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam kai an je yaki aka wa sahabbai a rauni sai a kawo su nan ta cinye su a cikin nan ta cinye sa'ad bin mu'az har sa'ad bin mu'az ya rasu a cikin masallaci abubuwa da yawa suka fita wajen saukar da baki yayi baki annabi sallallahu alaihi cikin masallaci yake saukar da su lokacin da kirista suka zo daga najran nasara nasara najran cikin masallaci annabi ya saukar da su suka tattauna da shi a cikin masallaci haka saukar da su wata imran cikin Allah ke cewa qul ya kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum Wata annabi na tattaunawa da kiristoci ma na ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman duk cikin masallaci annabi aka saukar da yake sanadiyar tattaunawa da annabi sai yake yi da nasara wata abubuwa da yawa a lokacin annabi cikin masallaci suke kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan sai suka fita masallaci sai kasance ci gaba ne amma ci gaban mai gina rijiya ne domin a da in wa'annan abubuwan suna cikin masallaci ya kasance idan a cikin masallaci ko ta tabbita Allah ya ba labari a cikin cikin Qur'ani yana bamu labarin yadda annabi Dawuda ya yi hukunci ko? Mi Allah ke cewa hal ataka naba'ul khatmi istasawa wal mihrab imam al-qurtubi a cikin tafsiri ne yake cewa wannan aya ita ce dalilin cewa ana ana alƙalanci a cikin masallaci domin mutum biyu sun zo sun sami annabi Dawuda cikin masallaci yayi musu yayi musu hukunci a da sanda masallaci na haka sai kasance rayuwar kowane musulmi tana da alaka da masallaci in sallah kake so ka je masallaci an baton Allah kake so ka je masallaci in makaranta da kana tana masallaci ka je masallaci in kotu zaka ka je ka kai karar wani tana masallaci asibiti in kai ka aka kai kara masallaci ne zaka je in baka da lafiya asibiti zaka je tana masallaci in laifi kai za a kamo ka daure cikin masallaci za a kamo ka daure in ka za ka yi sai kasance rayuwar mutane ta tana da alaka da masallaci in taka ce muku kawai masallaci na da matukan muhimmanci a nan kusa kusan nan wani malami yake cewa a da mu mun yi karatu cikin masallatai ne sai muka ga albarka yace da ana fidda masallatai ana fitta karatu cikin masallaci sai za an ɗebe albarka sai kasance yanzu albarkar da mutane ke samu in ka zo duk ka zo makaranta kana bukatar kai tayyar da masjid yanzu babu ta albarkar da kake samu ka ji kana cikin masallaci babu ta sai ce sai aka kawo kujeru aka haza da masallaci kasa muke zaune yace sai tawabu ya tafi muka fara yanzu ta kujera muke kuma kafa kowa to haka haka dai abubuwa ya kasance sun tafi za ka gema masallaci a bashi ladabi a bashi girma amma yana da kyawu a sa mitin unguwa cikin masallaci yana da kyau sosai jarin ka a ce kana ina a ce kana masallaci a saba da masallaci wani abu ne za a yi na unguwa a sashi cikin masallaci wani abu ne za a tattaunawa domin cikin masallaci ake tattauna irin wayannan a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma allaka abubuwa ne da masallaci yara masu tasowa sai su gashe masallaci yana da muhimmanci ko da yaushe yaro da an ce kira babanka yana masallaci da an ce kaza yana masallaci kuma an sa wa'annan meetings din cikin masallaci shi ka hana ya kasance an yi musu abubuwa na zalunci da ba su dace ba da wanda ba su dace ba wallahu ta'ala alam amma ya nuna cewa da kiran ne shi da Eh wannan wanda ake shi ne na biyu don shi ke harata cinikin da ake ɗaya ne. Wata asali lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam kiran sallah ɗaya ake yi. kiran sallah dai ake lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam na sallar juma'a ba kiran sallah biyu ke yi ba lokacin sayyidina abubakar kiran sallah daya ake yi ba kiran sallah biyu ke yi ba lokacin sayyidina umar kiran sallah daya ake yi ba ba kiran sallah biyu ke yi ba amma sai wani abu ya auku cikin lokacin sayyidina umar sayyidina umar yana yana bada sallah kusan wani ya tambaya cewa mutanen da ake kebance wa masallaci wuri gaba masallaci ko sai muka ce waɗanda su manya ne suna da sha'ani a masallaci yana halarta baka sai na Umar yana bisa minbari yana hudu ba sai ka sai na kuma ya zo lati sai ba hudu ba sai ce kai yanzu kai kikin kake zuwa lati masallaci haka hawa hudu ba baka zo ba sai ce wallahi ina ina kasuwa kawai sai kawai na jiha an kira sallah shine ne zo sai ta ah, ba kamar yawan kan juma'a ba kenan ka zo masallaci ku sai da ba sai sai na hukumar sai ya ji haka ya ji cewa kai lalle abin da ya fa bai kyauta ba kuma usuri gare da aka sashi khalifa sai akwai talakawa da yawa na. wanda yake suna da matsala da aka in sa a dinga kiran sallah guda biyu na farko aje bakin kasuwa daidai bakin gida na bakin kasuwa kusa da ne sai a kira sallah sai yan kasuwa su ji a ce to ku shirya ku shirya kamar lokacin kiran sallah yayi wato su kun ga yadda suke sa talakawa cikin takalmin su na taba duwa da wannan matsala ina talaka yanzu na zan shugaba don haka bari in kirkiro wani abu da zai sa ya kasance cewa jama'a gaba ɗaya su abin da sai fitarsa sai a je bakin kasuwa ana kiran sallah kun bakin daidai inda Usman yake ne sai mutane su shirya in an yi na biyu to ya halatta kiran sallah na biyu da aka saba yi lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam kun ga ba masallaci ake wancan na farko ba ko don haka sunna sai na Usman yayi ba bid'a bane annabi ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyina min ba'di wannan kiran sallah da ake duran juma'a ba bid'a bane amma dai in ka tsaya game da yadda annabi yayi yafi sunna ce ta sayyidina Usman daga lokaci ne ta aka mai ta haka ake sun jujuju ake yi don haka yanzu wa'anda ke yin tsaya suna su tsaya ne da ake lokacin annabi da lokacin Sai na abubakar da lokacin sai na umar amma lokacin na kuma aka fara wannan guda biyu din da aka bai da laifi ko an shi guda biyu amma ka ji asali ne wallahu ta'ala ala wannan akwai sabanin malamai da yawa akwai wani artikul mai kyau da wani ya rubuta wani malamin indiya ne ya rubuta a cikin wata journal ta jami'an musulunci ta madina na daɗe ina shiryar da ɗalibai yan uwana ga wannan journal ɗin ya yi kyau ya yi ta hakiki ya yi academic rubutu yayi yayi taitin magabata da kuma wanda suka yi rubuce-rubuce akan wannan abin da ya kai gare shi na karshe shine abin da sa aka hana yin jam'i biyu a masallaci daya domin kada a samu rarrabuwa tsakanin al'umman musulmi wani ya zo ya ce ni kan mun yi sallah azhar bayan liman wani wani ce mun kan bayan liman wani kuma ga na a samu rarrabuwa sai aka hana a yi sai ce idan ba za a samar da wannan rarrabuwa ba to babu laifi a yi don shi ko malamai da ke cewa ba a yi sun ce imamu shafi shi annabi wanda ya fara magana cewa makaruhi ne wasu da suka zo baya na irin su shak nasiruddin albani suka ce a irin su shafi in sun ce makaruhi suna nan haramun daga shi shak nasiruddin albani ya tafi kawai ba za a yi ba in a yi jami'a masallaci ba za ka sake yi ba amma kauli mafi inganci ne kaulin mafi yawan malamai daga masu ganin makaruhi ne sai masu ganin cewa idan bai kawo sabani daga rabuwa tsakanin mutane ba wacce illa ta gushe to babu laifi za a iya yi wallahu ta'ala alam a sai mu yi ko eh, a guda sai mu ba da lokaci sai mu haka ma ke kwana a domin da ban lokaci ba sai na bayan na gama cin abinci sai na zuwa lokaci na ga a shekarar yake tsare. azumin ka akwai shi amma Allah ta bada gangan kai ba eh bai kidi ba agogo tunda kai da agogo amma dan kidi ba sai ya gama ci abinci akwai azumin ga wanda ya irin wannan a dalilin shi ne ana cewa al-aslu baqa'u makana la makana in ka kwanta da daddare in ka fulka ka ga kawai dare ne ai ko kwanta dare ne da aka yi yanzu dare ne don haka ayini inda ayini ne ka kwanta akwai rana ka tashi da haske haske baka sha kuma lalle lalle yana na rana ne sai ka tabbatar da cewa dare ya shigo ina fata mun bayyana ko yanzu kowa ya ga rana lokaci ba ba kiran sallah ka ga a kiran sallah akwai masu gaggawa ciya kyau a gaggawa buɗe maki amma sai ka tabbata rana ta fadi domin asali yanzu yi ne muke da rana ne yanzu kana bukatar dalili zai taga jama na ga shafaki a na ga kiran sallah a lokacin da aka ce yayi amma ba haka kawai ba to haka da dare kuma asali shine dare ne sai ka samu dalilin da ke nuna maka alfijiri ke to wannan shine kaida ce babba addinin musulunci asali shine abin da ake ciki kawai yanzu asali wannan hullar ta wace idan yake tashi ce to sai aka ce ya kawo dalili amma asali ta wace wanda aka kai ne asali tashi ce haka asalin abubuwa suke don haka akwai azumin ka daga baya ka fahimta fuskoye ne akwai dalilin da ke kafin da haka cikin hadisi hadisi yana cikin sahih bukhari na na asma'u binti abubakar sai Allah ya kara mata yadda ta ce a madina kawai sai girgije ya zo ya rufe sai muka haza cewa lokacin rana ta faɗi sai muka ci abinci kawai muka buɗe baki kawai sai girgije ya wuce sai ga rana mun gani yake sai annabi bai umarce mu mu maimaita wannan azumin ba ya nuna cewa azumin yayi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah